الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى دسكي سورارينا دكم كلنا أدري وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزل نكي مغانا yau muna goma ne ga watan rabi'in al'awwal daidai hijirar babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyu wanda shi daidai da ashirin da bakwai ga watan goma shekara dubu biyu da ashirin daidai inda kamar yadda aka sani wannan makaranta tana iya ƙoƙarin ta cewa duk wani abu da zai ɓullo ta tattauna shi gwargwadon abin da yake faruwa gwargwadon abin da Allah ya haskaka mana wanda muka sani na ilimi ƙarƙashin kuma amanar da Allah ya sanar da duk wanda ya sanar da su wani abu na littafi shekaran ji ina ganin na ɗan yi nasiha da safe na da aya cikin suratu ali imran laqad manna Allahu alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim na karanta ayar ba daidai ba wani dan uwa ya yanko wannan makta din ya turo min saboda haka wannan kuskure ne Allah ya saka masa da alheri karkashin fadin Allah ta'ala ta wa id akada Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون akwai da na so mi magana a kansa jiya na daga da safi to na yi magana shekaran jiya to la'akari da musifa tana ci gaba wannan ya sa insha Allah in an jima za mu yi cikakken karatu akan wannan matsalar domin ita ce matsala babba ita ce matsalar da take ta fi damun duk wani mutum musulmi mumini wanda ya saka Allah subhanahu wa ta'ala a gaba da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine abu na ainihin wato farko a ƙarƙashin wannan nake so abu na farko kowane musulmi ya kamata ya zamanto ƙadiyar Allah ita ce ajandarsa ta farko sannan sai ƙadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul baƙara lokacin da ya faɗi abubuwan da yake yi a matsayinsa na wanda yake yin halitta ya kula da ita ya samar da buƙatar ta ya ɗauki nauyin kulawa da ita Allah ta'ala ya ce mana inna fi khalqis samawati wal ardi a cikin halittar da Allah yake yi wa koye masammai da kassai, ya ce wa ikhtilafin laili wa nahari da kuma saɓanin dare da wuni da suke zuwa sana tafiya mun riga mun sani cewa wannan sama tare da tsarin da take da shi wajen gina ta matakai guda bakwai ba tare da kafa dirkar da zai riƙe da kogin shiƙi ba banda Allah buwaye gagara misali babu wanda ya isa yi maka ginin da zai yi ba tare da ya kafa maka dirkar da za ta riƙe ginin ba sannan abu na biyu waktilafin laili na nahari saɓanin dare da wuni jiya muna cikin dare yau gari ya waye wuni ya zo an jima a shiga dare wannan aiki ne na Allah shi shi kaɗai banda shi babu wanda zai iya na uku walfulkin lati ta jirifil bahari mayan faun nasa kwale-kwale manya-manyan jiragen ruwa da suke tafiya a cikin teku wanda suke amfanar da mutane Allah ya amfani da nafazin nasa saboda musulmi da wanda ba musulmi ba suna shiga jirgin ruwa su amfani da kwale-kwale wannan yana cikin mu'ujizar abinda wannan annabin ya zo da shi daga gurin Allah ta yadda bai taɓa rayuwa a yankin teku ba amma ga shi yana ba da labarin abin da ke rayuwa a ɓangaren teku na rayuwar ainihin wato halittu sannan wa ma'an zalallahu minas sama'i min ma'in shine abu na hudu abinda Allah ke saukarwa na ruwa daga sama fa ahya bihi al-ard ba'da mautiha Allah ya rayar da ƙasa bayan ta mutu sannan wa basta fiha min kulli dabbatin ta hanyar wannan ruwan ne da Allah ya faɗa cewa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan bashar min al-ma'i sannan Allah ya ce awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma sai yace waja'alna min al-ma'i kulli shay'in sai yace wa tasrifin riyahi ga kuma sarrafa iska والصحابي غاغراغيدي مسخرات بين السماء والارض والصحابي المسخر بين السماء والارض غاغراغيزن da aka hore su tsakanin sama da ƙasa da Allah ya gama sai ce la ayatin akwai abin lura ya aƙiluna amma fa ga mutanen da suke da hankali Allah ta'ala da ya gama sai ce amma wa minan nasi akwai daga cikin mutanen da man yattakhidhu min dunillahi andadan tare da ya san wannan aikin Allah ne kadai ke iya yi amma zai ɗauki kishiyoyi ya sanya ma Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son su daidai da yadda masu imani suke son Allah shi yasa Allah sai ya ce walladina amanu wanda suke da imani a ashaddu hubban lillahi sun fi son Allah sama da kowa da haka san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam reshe ne na san Allah yana daga cikin lawazin na in dai kana son Allah to dole ka so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa mu ga Allah maɗaukakin sarki ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske mutanen suke suna son Allah ma'aunin da Allah zai gane suna son su sai ce ga ɗan sakonin ya turo fattabi'uni ku bi ni yuhibbukum Allah lokacin ne shi kuma Allah zai so ku sannan ya yarda cewa kuma kuna son shi yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim da haka wa'annan su ne kadiyoyi muhimmai a wajen duk wani musulmi da ya damu da addini ba muna musulmi ba a'a musulmi da ya damu da addini ya ɗauki addinin musulunci ta zama ita ce ajandarsa ta farko to yau mun waye gari a cikin 'yan kwanakin nan lokacin da ƙasar faransa suna daga cikin ƙasashe mafiya muni wajen yaƙar addinin musulunci yaƙa ta ciki da yaƙa ta waje bayan abin da ya faru wannan matan sufi daga baya da ta juya ta zama wato maryam bayan sun tura ta ta tafi ƙasar mali aikin jin kai ta ɗauki lokaci mai tsawo ta zauna daga baya lokacin da za ta dawo za a tare ta lokacin da za ta dawo za a tare ta aka tare ta ta bayyana ilaninta ga musulunci sannan ta zaɓi cewa za ta ci gaba da zama a yankunan da musulmi suke da hukuma faransa ta ci gaba da zama irin wannan yakar an sha yi ma addinin musulunci a shirya daga ƙarshe sai ka ga cewa maimakon abin ya zama sharri ga al'ummar musulmi abin kuma ya zama alheri ga al'ummar musulmi wannan shi ne abin da ya faru to sai ga shi kwanan nan an samu wannan ina wannan bayanin ne la'akari da na bibi social media sai na fahimci mafi yawancin al'ummar musulmi a najeriya da shugabannin da waɗanda ake shugabanta yanzu babban abin da ya fi damunsu shine ana zuwa a ɓaɓɓalle su to su to a kwashe abinci shine abin da ya fi damun shugabanni da waɗanda ake shugabanta kuma musamman al'ummar musulmi a cikin wannan watan da mafi yawancin musulmi suke shagaltuwa da yin maulidi da sunan san annabi a cikin wannan watan ne kuma aka taso wa mutuncin annabin sallallahu alaihi wasallam wasu za ka ga sun zo sun tattauna ƙadiyar maulidin a daidai lokacin da wasu suka taso mutuncin annabi har su watsi ba za ka ji an taɓa wani abu da yake da alaƙa da cin mutuncin da ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan tsokaci dan ɗanyi kaɗan yanzu zuwa an jima mu zo sannan mai cikakken bayani akan abubuwan da suka faru idan mun yi cikakken bayani sannan za mu buɗe layi idan mun buɗe layi mutane za su zo za su kira kowane musulmi ya ba da tashi gudunmawa ɗin alal aƙalli kana musulmi yanzu ya kamata a ce kana iya ƙaranci ko addu'a ce cewa abin da aka yi na tasowa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani arni da yake da hannu da goyon baya da gudunmawa a ciki wanda yanzu wasu guraren ta kai ba magana ba ce ta zanen annabi sallallahu alaihi wasallam magana ce za a ɗauko alƙur'ani ana kallon shi izo sittin mutum ya buɗe ƙur'anin iyagi adadi na fallin da ya masa ya ajiye ƙur'anin a ƙasa ya bankawa ƙur'anin wuta wannan ya tabbatar mana da abin da Allah ta'ala ya faɗa mana a cikin suratu Ali Imrana da ya ce ya ayyuhan ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum kakku kuskura ku riƙi wanda suke ƙasa da ku su zaman suna abokan sirrinku Allah ya ce la ya aluna kuma kabalan wallahi ba za su takaita banna akan ku ba duk sanda suka samu dama waddu kullum gurin suke ma a nittum yaya za a yi wani bala'i ya afka muku Allah ya ce kad badatul baghda'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar kad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun Allah ya ce gaba da ƙiyayya ta riga ta bayyana tsakanin ku da su abin da kuke ganin suna muku yanzu a baki Allah ya ce abin da suka ɓoye a zuciyarku suna jiran su samu dama su aiwatar da shi a kanku ya fi abin da kuke gani girma Allah ya ce muna muku bayani ne in dai kuna da hankali Allah ya ce ha antum ula'i ga kunan ku dinnan tuhibbuna hun kuna san su wala yuhibbuna kuma Allah ya ce ba za su so ku ba kuma babu ran da Allah zai yi ƙarya mutane su yi gaskiya sai dai muta Allah ya gaskiya mutane su yi ƙarya domin wanda ke wannan maganan shine yace Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi sai ce wa man asdaqu min Allah qila wane ne ifa Allah gaskiyar zance wa man asdaqu min Allah hadisa wa fi Allah gaskiyar zance wanda ya fi kowa gaskiya cikin mutane as-sadiqul masduq daga cikin abin da ya saba maimaita duk duniya ta kiyaye idan ya tashi zai yi magana zai ce fa inna asdaqal hadithi kalamullah zancen da ya fi kowane zance gaskiya a duniya shine maganar Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah madaukakin sarki yake cewa ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli ko kun imani da dukkan littattafan da aka saukar da annabawa a daidai lokacin da su a janibin su ba abin da ya lizinta musu haka wa idza laqukum qalu amanna in sun haɗu da ku sai ai mu ma mun yadda da abin da ke tare da ku wa idza khalu addu alaikum alamin min alghayz idan suka keɓanta iso iso sun shirya muku wani plan da suka so su yi muku kwaf ɗaya a kansu ba su damu dama ba kaga suna cidan yatsu Allah ya ce qul mutu bi ghaidikum inna Allaha alimun bi zati sudur ku mutu da bakin ciki haka ba yadda za su haka za su ga addinin musulunci yana intishari yana yawo a kasashen su suna yakar addinin musuluncin kare yaduwa yake suna yakar shi musuluncin ƙara yaduwa yake Allah ka ji kan alfadazi da yake faɗa yace huwal farqu qad arba ala tibi aslihi فمن مثله في في فمن مثله في ما في الأنام كمثله وحسبك بالإسراء أصلا لفضله جلال رآه الله أهلا لحمله فشب على مرقاته يتدرج يتي هو الفرع النبي شيني ليشن لقد زا أربع اكارو على طيب أصله أكن تلكين واتو أصلنسا sai ce faman mislihu wane ne kwatankwacinsa ai mafil anami ka mislihi babu kaman manzon Allah cikin talikai sallallahu alaihi wasallama sai ce wa hasbuka ya ishe ka bil isra'i isra'i da aka yi asalin lifaddihi ya zamanto shine asali na falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce jalalun shi annabi wato mai girma ne wanda ra'ahu Allah Allah ne ya ga cewa ahalin ya cancanta lihamlihi hamlihi wajen ya ɗauki wannan mas'uliya da Allah ya ɗora masa fashabba sai annabi ya zama matashi ya girma alamar katihi akan ainihin wato hawansa ya tadarraju yana hawa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan shi yasa ya ce ilahin ta hafil alamin al-mafakhiru almafakir duk wasu darajoji ilaihi zuwa ga annabi ne intaha ta kai makura fil alami na cikin talake sai ya ce biha ta tajri ilaina almawakhir almawakhir jiragen ruwa biha da wannan ne qata'at ta yanke tajri tana tafiya zuwa gare mu sai ya ce wa hasbuka ya ishe ka minhu daga annabi awwalan wa huwa akhiru shine na farko a wajen Allah wajen daraja amma shine wanda Allah ya aiko a ƙarshe shi yasa ya ce buhu sasannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nufin zuciyarsa baharin teku ne minin nuri na haske zakir wanda yake ɗaukakuwa hilihi a gefen wannan teku lillakta durrun haraju akwai ainihin wato lu'ulu wanda kowa ke tsinta sai ce ala ku saurara inna rabbal arshi ubangijin al'arshi fa qad sharrafa ahmada shi darjinta annabi muhammad wa waffa bihi Allah ya cika masa bushara bushararsa wa an jaza mau'idan Allah ya cika masa alƙawarinsa shi yasa wa asara bihi Allah ya tafi dare da shi halan anan duniya wa shaffa'ahu gadan kuma zai bashi ceto gobe alkiyama jarat ta gudana lailatul isra'i daren isra'i zikiran mukalladan an bato abin dawwamawa wa man ka rasulillahi ya arifu wane ne kamar manzon Allah wanda ya hau lillahi zuwa ga Allah wane ne shi shi yasa yace to la a'adad sarfu dahari haddu bina'i haddu rusa bina'ihi ginin da annabi ya maaddini addini la'ajaza wallahi ya gajiyar da sarfa dahari duk wata musiba ta zamani duk wani kafiri da duk wani arni da duk wani munafiki kai iya abin da za ka yi na kutun gwila da shirya makirci ga addini na rantsi da Allah babu wanda ya isa a waye gari ya ce ya kai addinin annabi ƙasa a duniya ga baki ɗaya an daina jin addinin baka isa ba shi yasa ya ce la'a jaza sarfa dahari haddu bina'ihi shi yasa ya ce wa az'a wa azra bi arfil miski ɗibu sana'i ɗibu sana'i hasken daɗin yaban annabi wa azra ya wulaƙantar da bi arfil miski ƙanshin almiski sai ya ce wa man za yi samil mustafa fi sana'ihi wane ne wanda ya isa yi gasa da annabin zaɓi a cikin ɗaukakarsa da matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa shi yasa ya ce jami'ul wara duk talikan duniya fil hashiri a gobe alƙiyama ta hatal wa'ihi za su tashi karkashin tutar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne wa a wuyan kowa turran gabaki ɗaya ilaihi tu'awwaju tana karkata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka wannan shine taƙaitaccen sako da za mu bayar alal aƙalli kana musulmi ya kamata ka ji irin wannan abin a ce yanzu ta kai ga shugaban ƙasar faransa ya ba da dama cewa a buga magazin magazin na art na zane na ɓatanci ga annabi ga duk wata madakata a raba a makarantu a raba a ina ne a raba wanda har sai da ta kai shugaban turkiya yanzu urdugan ya fito ya faɗa ya ce yana ganin shugabar ƙasan faransa fa ya samu matsalan ƙwaƙwalwan da ya kamata a kai shi asibiti a duba shi a daidai lokacin da hukamul arab da yawa daga cikin shugabannin ƙasashen larabawa an taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai sha'ab ɗin ne mutanen ƙasar su motsa amma da harshen gwamnati ba ka jin cewa suna da wani saƙo ga ƙasar faransa don ta taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mun ga abin da ya faru a sudan mutane sun je sun ƙona ofishin jakadancin faransa ainihin wato da ke ƙasar sudan saboda taɓa mutuncin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka yi da haka in kana musulmi dole ya zamanto wannan abin da ya faru akwai damuwa a ranka na taba mutuncin annabi wani abu ya faru wanda yake da alaƙa da cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ka ji ba ka ji komai a ranka ba wallahi wannan alama ne na cewa ko da kana amsa sunan musulunci to babu imani ta sarara a zuciyarka shi yasa ba za ka ji koyi ma to dole ka kyamaci abin sannan ya zama to kana jin rashin daɗin abin a zuciyarka sannan ko gudunmawa ta addu'a ka bayar akan wannan ƙasa wanda yake ba mutanenta muke magana ba a'a shugabanninta da wanda suke goyon bayan abin la'ananniyar ƙasa ƙasar faransa wannan ƙasa ta faransa allah ya tsine mata albarka shi wannan shugaban inda har a cikin ilimin allah ba zai tuba ba to muna roƙon allah ya ajiye masa ayar da kowa sai ya tabbatar da cewa ya taɓa mutuncin manzon allah saboda haka yanzu muna da saƙo mutane su jira da daddare in allah ya da muna da karatu akan wannan matsalar kuma za mu buɗe layi duk wanda yake da gudunmawa da zai bayar a kan wannan ya ba da gudunmawarsa sannan yana da kyau waɗanda suke harkar social media ko ba ka yin rubutu a yanzu a shafinka ya kamata duk wani musulmi ya zamanto a 'yan kwanakin nan yana da wani saƙo da yake da shi wanda yake da alaƙa da cewa e lallai ba an taɓa mutuncin annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka shi yasa Allah ka ji kan alfazazi kafin wannan sai da ya faɗa yake cewa naka, bil arwahi lauka kana yuftada law kana yuftada da a ce ana fansar annabi bil arwahi a ba da rai ya ce fadaina wallahi da sai mun ba da ranmu mun karɓi fansar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda me fa kullum bihi kowanne mutum da ka gani yana kan shirya da annaba ne ka kadaita da ya samu shirya ba a dalali bayan bata kuma ka faɗa min wani mutum da ya samu shirya ba ta hanyar manzan Allah ba shi yasa ibn al-qayyim ke faɗa yace turkul huda masdudatun illa ala man amma hadhal wahyi wat tanzila duk wata hanya da dan adam zai biya koma zuwa ga Allah to wannan hanyar a rufe take sai in ka dawo ka bi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace tamassaka qabla al wahayi annabi yi ruku tun gabanin a yi masa wahayi bil haqqi da gaskiya waqtada kuma ya yi koyi da gaskiya jana annabi ya shi fissi batin a yarinta zaharar nubuwati hasken nan na fulawa wal huda da shirya fama zalafi akhlaqihi shi yasa annabi bai gushi ba a cikin ɗabi'unsa ya ta'arraju yana tashin ainihin wato kanshi sallallahu alaihi wa muna roƙon Allah ya ƙara wa annabi daraja da matsayi a gurinsa kuma mun san cewa abinda bawo shi yake cewa sama ta yi ma yaro nisa a yayin da kafare suka minki suna ta ƙoƙarin sai sun murƙushe addinin da annabi ya zo da shi mutum kwaya ɗaya tilo mutum ƙwaya ɗaya tilo tun da ya fara da a wannan shishi shi kaɗai har zuwa yanzu da nake kan kujerun nan da nake magana wanda baka yi tsammani baka gan shi cikin addinin sai ka ga yaron goma addinin wannan yasa ba yadda za ku yi sai dai su yi haƙuri a Allah da haka insha Allahu za mu tsaya nan mutane su jira mu da daddare za mu yi cikakken bayani annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mu'amala da mutane shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina duk sai su yanke wannan tarihin a shekara goma sha uku da aka yi ana cutar da shi aka kore shi daga garin da aka haife shi shi wannan duk ba ta'addanci aka yi masa ba sai lokacin da Allah ya ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum bulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir abinda aka yi masa ya tashi rama to shi lokacin nan wanda suka yi masa ba su ta'addanci ba shi da ya tashi dan ya rama abinda aka yi masa shine kuma dan ta'adda wannan kuma har gobe haka duniya take jifan annabin hanna duk wani wanda yake kan addinin annabin na gaske haka za a yi ta jifansa da ta'addanci muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa annabi matsayi da daraja a gurinsa mutane su jira mu sai da daddare insha Allah za mu cikakken karatu akan wannan matsala ɗin domin mu matsalar annabi sallallahu alaihi wasallama ta fiye mana muhimmanci akan kowane irin abu da haka ko karatu muke wani abu ya gitta wanda yake da alaƙa da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajiye shi za mu muddin fari matsalar da take da alaƙa da annabi da haka kamar yadda alfazari ya rufe da maganarsa a cikin ishiriniya wanda shine baiti na ƙarshe da ya yi cewa ilallahi ashku bassa qalbi wa wajdahu li bu'di habibin lam ashaqattu bu'dahu munaya min ad-darain luqya wahdahu yadiqu nitaqu as-sabr anhu wa ba'dahu wa hal ya'lafu wa hal ya'lafu al-adma من يتبع الريا من يبتغ الريا سيتي لقد مسنا طول الفراق بنسبه فصرنا نحب الموت ضيقا بقربه فيا ليتنا متنا اقتراء بحبه يسير علينا الموت في جنب قربه ومن قصد المحبوب لم يسأل البقيا شي سايتي فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باصطفائه فإن وذو الأشواك يأيا بدائه ya shiqqa alaina al'aishi duna liqa'ihi idha ad-din lam yakmul fala kanat ad-dunya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh